الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أبي كراتون دقاليتا في فضل الإسلام يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من قال إن كراتون زوجي nina na tsafo gbawo jini ya tsafo gbawo jini ya tsago ogube 2017 kalenda miladiya na ajin daidai bai tsafo shi dini ko ya tsafo shi ya tsago 2017 kalenda miladiya na من باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء بعد نجاك ece gagwe musulunci da falalayen zawuci na ji gane ina mai naikin koya shi din alhamdulillah wa kauli ta'ala da ba da cikin latin gan فلولا كان من القرون من قبلك من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض كو إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منه فلولا كان من القرون كي بنا وافي dan zamani ya karnu min qablikum ne gogani ani ne be kamiye na ulu baƙiyacin jirgin yana hauna anil fasadi fil ardi e lagwa kan da na ne da takiyar kimbo illa kalilan mimman an jaina minhum inda gwaza jirgin mini zai shi gangwa mini agwana wa al'adi hurairah ta daga ba a biyu hurairah radiyallahu anhu ce cuce da gani buyi marfu an ga nabi sallallahu alaihi wasallam gabba da al'islamu ghaliba musulunci a caye ga sai ya udu ban kama bada'a kuma gaje bajin ya ga keminu cana fatuba lilguraba tuba ludi tabbatu ya ba tuba ejin fasara gun ya gbafa tuba ejin fasara gun ya alijanna tuba ejin fasara gan uyi yi ruwa ci dan aljanna na ezafe da zandan rugu ya shi tunan رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود إمام أحمد بن حنبل daga hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sai cuje da ganin biyu wa da hadisin wucin gan qila man al-ghuraba aga annabi bishi al-ghuraba wa qala annabi ga an-nuza'u min zai shawa daga kabila jona amma hadisin na da'if fagalo da'if ya ibnu maja ya sheikh muhammadu nasiruddin al wafi wa fi riwayatin riwayan wacce maga allazina yuslihuna zai je ji gyara iza fasada nasu abike za ji ganyi nan warawahu ahmadu imam ahmad magube min hadisi sa'ad ibn abi waqas daga hadisi ya sa da nabi wa kasa wa fi ga tuba yau mai izinin lilgura ba ga tuba wuludi tabbata fa wuce ya zai shi ya gana iza fasada nasu abu ke zaji ga nina wali tirmidhi ruwa limamu tirmidhi ma min hadisi kasir ibn abdullah daga hadisi kasir ibn abdullah yau an abihi daga baba bubu an jade daga ban da kubo ga fatuba lilgura ba توبا ولوج تبتي الغرباء الذين يسلكون ما أفسد الناس زي جيجارا ينه زجانينا من سنة من يسنة بنا وعن أبي أمية دربادي أمية قال وسألت أبا سعل بتن الخشني ومن أبو سعل بتن الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية كي واقعتين آية النبو ya yi wallazi na amonu ya na sha imani jina alaikum fusakun ya mini ya ji mini mana ya tsoji kula beti ta ce yi la ya durrukun man dalla za ta daikun da na ga gina wa lagun ce ya ada ke ga ade ba wuna a kiwa ga ta ya nabo qalangan amma wallahi laqad sa'alta ha khabiran wallahi na no diga tubo ne da na jeli mu na ga obi ga wani expert ne masani ya ci lamarin na ga wasu wagi ga nan sa'altu an ha rasulallahi sallallahu alaihi wasallam e ganna na wasu wagi gimi da ana fami gina alaihi sallallahu alaihi wasallam ga faƙala qala anabi maga bal itamiru bil ma'rufi ya e ji forobatun guri wata na hu anil munkar ya e mai kan tun da dai hatta idza ra'aytum shuhan hal da kaku ne ga bele kodariye muta'an ne ga gaje lami tuna wa hawan da tunye gbe mutaba'an ne ga gaje lami tuna wa duniya mu'thara mu'thira yani bi ishe ne gaje aya falala wa duniya mu'thira yani bi je ne ga aya falala ta ci ya aya falala nan wa ijaba kulli zi ra'ayin bi ra'yi da zando ne ga yin zabi ra'ayi nan zando ni ga ibi rayi na rayi un tsaju fe kunke rayi un tsaju fe tafiu wọn ga wọn shi tukpa yake tsoye ci ga kya na bi ga wani ga fa ale ka bi na fika ga to wato jin kula bi lamarin ya ci tace wani wada an kal awama ena ma awamu ya zo an yi gaɓe tibo na sukun a ga ci ci fa inna min wara'ikum ayyaman efo je be donare zuma asaburu fihinna a kuri ne za ji dafa wanci jona nisul qabdi alal jamri wa yake wa ga ya zagwa sun yana ci karara nan lil amili fihinna za na ga lotun kirki da lokacin wuce wani wa da mislu ajiri na rajulan wa da brajila da ya za arata ya amalu na misla amalikum na je lotun da je tun yana kaila minna an minhum a ga nabi mini yi kashi mini abu kala nabi ga bal mini yabo rawawa abu dawuda wa tirmizi al-imam abu dawuda to al tirmizi tirmidhi ga gobe amma hadisin na mutaza magana da yafi jami'u sagir ya shek muhammadu nasiru dini al-albani la bayani ga nabi وروى ابن وضاح ابن وضاح ما يقول رواية دي معناه من حديث ابن عمر دي قاعد يسأل ابن عمر رضي الله عنهما nga wa lawzuhu nga inna min ba'dikum ayyama nga zuma ya e boye fo be la sabiru fiha da na kuli jide fo wuci jona wi da shi al mutamassiku bi misli ma antum alayhi yawma ko wa dila da kutun ko ce piri ne e linin ajru 50 ثم قال نشيغان أنبعنا محمد بن سعيد قال أنبعنا أسد قال أنبعنا سفيان بن عيينة عن أسلمني البصري عن سعيد بن أبي الحسن قال قلت لسفيان عن النبي وهذا سفيان قد قبع نبي وقال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم يينا ya taciyan haskiyo da bayani filla-filla daga ba su yi cinye bu ta amuru na bil marufi ya ji forubatun guri wata na hauna anil munkari ya mai kangwanyar tun da dai wata jahidu na fi sabilillah ya mai ji jihadi da ya kwaya ceco wallan ya zuhar fi kuma sakarata ne ya guba na mai feza na wula ciya takari wula jikiya wula tula da tace ba sakaratul jahali pipe ya jahilci wa sakaratu hubbul aish wa sakaratu hubbul aish gangani be pipe zuwa rayuwa wasa tuhawwaluna an zalika amma bai fanki luwa falmuta masiku yau bil izin bilki ta biyo sunna efo hmm? falat wasa to hawalu na an yau ma izin an zalika ko efo wunci je be don wani abe fanke e ko fanke luwa fala ta amuru na bil marufi ya ci a gaji foru betun gurunya wala tanhauna anil munkari ya ma kan tun da ya wala tujahiduna fila ya ma ji jihadi zai ko yace cewa wata zaru fi sakarata ne, ko e guba ne peza ne ciga tula da ya yego falmuta masu ku yau mai izin bil kitabi wa sunna efo wuce da na sun alkurani ba sunne nena lawu ajir hamsin wa dila da yanzu arata qila a ga anabi mini abu Kala la bal minkum min abu wallahu isnadun anil mu'ashiri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga anabi sallallahu alaihi wasallam sallam ga tuba lil ghuraba egmafa aljanna ulu tabbatu ya zai ji algura bawo ya gashi nan allazina yatamassaku bi kitabillahi hina yutrak zai je lagwalu la da fi su na cika na. agu agu agu lugwana wa ya'maluna bi sunnati yawma tutraku amailu fi lutun gangani bi sunne mi ka ne gaju lugwana alladhina yamsikuna bi kitabillahi na yutrak wa ya'maluna bi sunnati hina hina tutfa ga fe da tunan ga sunne ka kuna go dikina ka kuna go nuna wato babin na hadisi shi wani shi je na hadisi mafi wani jikiya na nan na shi tazuwa nan wani gangan yace ce goyen musulunci a dalita su ne ga kashful kurba fi wasfil gurba ko fi wasfil alil gurba ya ibn rajab alhambali amma ke da su da bane ga al-guraba'u ya al-imam abubakar al-ajuri etiyan mas'ala na gabon wani kiyo mai gangan fale gan ga da al'islamu gariban musulunci a ce ya ga wasu yahudu gariban kama ba za mu gaje ba shi ya gake minuci na fatu ba ilgura ba ko? shabayin musulunci nan a nabi sallallahu sallam wasu ga ci wayo kashi ila da ya gindo ci jimani gani doyi sai na bakar jimani na na adija jimani just like that cikin dan bari ci fe sai na aliyu jimani wani very few amma n felo n felo n felo n felo n felo na sukun n bɛ tun madina na musulunci agbaka har ya nabi sallallahu alaihi wasallam wani rayuwa ji har bi kaku na nabi sallallahu alaihi wasallam da ishe ya ne sayyidina bakar bai dabe sayyidina umar bai dabe har fe jikiyo har felo wani yoko lokaci wa da bani kidan bugu to ke biya jiki nan ke biya tsami nan da bugo bada al-islam gariban wa sayudu gariba fatuba lil ghuraba tuba yan mafaun lu tabati al ghuraba annabi sallallahu alaihi wasallam ga tuba shajaratun fil jannati tuba ci guyo da aljanna yasiru raqibu fi dhilli ghani ata'am zane zane zane tuyana mai sanin da ya tuyi nan wafe da zanda wuru ya ce ba wuce wa ɗaya shi tu wale gan zishi algura bawo ngaya allazina yuslihuna idza fasada nas zane je jigyara kakune za shiga jin lalace nan ne za shiga yi nan ko amma ne ga hadisi bai da wani ga algura ba ga nuza'u min al-kaba'il ko ga unasun qalil da jegi na ji da kirkina fi unasin kasir ko da ta ce za yi ne ga kun yi amma za yi wuce za shi nan ko ga algura ba ga ladila yusliguna ma'a sadan nasu min sunnati a kai zai je ji gyara yin ne za shiga an yi mini ya sun nan gudun amma a lega sashen fassara na jimji kiyayen mun ta zu da di solo bayan nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma alazi na yusriku ne za fasada na ma ta zu ko ji gane ko wa legan fitina ya shahawatu da fitina na shubuhatu ko ji gane ko fitina ya shubu hatu nga gandan gashi malai zashi ga gan kere-kere fitina ya shubu hatu ga gandan zashi iza e e shi a iza jafe yi musulmi jashi bibi jafe bai doshi kafiri ko ji gani ako wajen da care fitina ya kima fitina ya hatu buhatu gama la nabi sallallahu alaihi wasallam tattari ku ummati alumun ya daga ila 30 firka da 73 kullu afi nar bata fi mai illa da sai nike ce a raki nike ce wancan annabi ga mana alil ma wa nan da shi ta ci ubo yinan dana fitina tuma ma ga gandan zashi kin waju mo fitina tu ga gandan zashi wadi abele e zaja fi wa wuza kawaye kwara mu ila e sai biwa mulki za kan rayu mu ci ga agiti ko ila ya fe biya je falla ta cin kibo ta cin alkiyami gama la alibi sallallahu alaihi wasallam gama alfakru aksha alaikum kuni talauci mai sunaya walakin aksha antum sata lakum ad-dunya mide sunaye a biya je biyaye kama bu sitat alal ladina min qablikum kanna biya zai be kaniye nan fatuhu likukum kama ahlakatum mu ci geja lakakin nuji za mu ci shi alaka nan ani bai kai fa bi kuma idza ta ta alaikum khazain al farid azan faris ar rum ke ya ji jina aga biya taskayin ta da rum ci iyaye na ka kuna ga yanne iyaye ne ki a bai faruwa ne bu ya te bai tanafusi ya te bai competition ya te bai social ka wa mulki wa mulki wa wo wa wo zanewa kaza zanewa kaza a tafe jin ya jiwe ji wani suka shafe kiyo wudo shi ga ji ako ne na ji da ba wa muhammadu mu ci agagwa daga fitina ya mu ci fitina ya shahawato nan za mu ci ja a dokuwa ga ji gani ako za mu ci mafe ji kiyo a yi a ci ga ajiye ga fitaciyan jama'irin fitina ya shigo hatu mai mutu a dawa tsakanin za hangi amma ba nan in gaji lalace tunan a dai za kirki ke shi bu la ta zalu ta fatu min ummati zahirin alal haƙi la yadruhum man khalafahun wala man khazalahun hatta ya yati amrullahi wa ka zalika ba ne da gaji lalace tunan a dai za kirki shi bu na ngole ko ne a dace ba wani Yau ji ko ngole kunja hankali wa tushi in ci ko cici ibn rajab alhambali nke labe kashful kurba ga wa bida levu na wa tushi shi wuci ko cici za na gwa sun ba wa nabi muhammadu to kaulu to amalu to kadu to ibada to akhlaqu to ndoro nan kunja hankali za je ya ifu maka wani ebo kibo a je ga fi tsakaniyan zawan gijo ngo doga nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa gani da wani gaba da al'islamu gariban wasu ya udu gariba wani a ta to ya zo ya lalle, wanda mini hisalu ya sunna wanda mini kiwo wanda mini ya yana sunna ya wuna yana ga ya lalle, mu ce fa lalli wani gana ko mu ce fi a lalle, in zagi na mu ji mu'amala in zagi na mu tsoba na wuyi in zagi na ya yi wunan. gaskiya zamani na fitan ya shawa to ashe ba nan je buya su ku tabi na nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuyon ga fushin zina ji gashe bayan zina da mina shiratu sa'a da mina alama alkiyamin so gbarufu na begi kini taje shabun da shafi ibadatillahi gbarufu na naki da ibada yin mu ci mai da yake ji friendship fa. ngon jiga na ko wanda yin zagi na waje i love you i love you be ina wadi atun ngon wa yin zagi waje a waje a waje ga zo an e da ga igbaru foto mu ce dike yi rucin gaje mama in gaje za mamaki ki kibo ta ce jama'a kenan badal islam gariban wa sai ulu gariba in zagi na gaji jilbabu nan yawa nabi kulli azwaji ko banatika wani sa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabi yinna, wani jilbabu ji daga fitiyo har biki jilbabu wuce to wani kun bata sun da gwa fiska bai gwaya jilbabu wuce lekma wuce fele-fele jilbabu wuce wunda tulare har jilbabu wuce gbato ki in zagin na cikin ato fisku lashe ki in zagin na gaje za in goje in gaje ga gutace zai shigo tace zai ji birki tace gwaji jilbabu yi na shari'a musulunci wani nan ko mun gane a gaje ya gashi ci na mulki alogu wuce dai da soyoci wuce tsatsoci wuce agwasun amana umarji ake talaka ja wuce matibi na kwa umarji ya dede ana ya e ci na nan wuce gungun na kawai nga ajiye ga gutacin a da zalin dirkita na shi shi nan ko laji ganewa adake ya zaga shishi wuce wa e zabo soko umar na zafi boso ko ebe na malmu minuna ihuwatu wani wai wazawa wanda ya bo mulki na ujena ba wanda bo dukiya na ujena ba wanda bo kabilanci ba wanda bo eji ba wanda ya uwa ebe na zanagwa su musulunci zanagwa su sunna zanagwa su ba wuya na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za wuce jeyan wujeyan waga yi wata ya goya irin nan waga ashe ya gafuta a ya zari jabi kila wace wa wanda ke obai jiyo da biyu na ewa bo, ya e bana tos na bello zaji ne ke wa wa za sai zane ga je wani wa ma'u ya goya wani waje biyu na so wani ga yi waza musu ko ne ga ga je ke ega ni ko ko ko ko ko la di ko di fa ne me gana ko misali gbari ne da yi shi shi ya e za shi shi wa ku yi kini wọ́n kuranu kufiti wọ́n àdìsí kufiti ngọ́lé wọ́n kuranu kufiti wọ́n àdìsí kufiti wọ́n primary jin wọ́n secondary jin wọ́n university jin wọ́n master jin wọ́n boko wọ́n turanci wọ́n gbé arabiye wọ́n lasalla jin wọ́n sọ àmàna wọ́n dẹ̀ tẹ̀bí àwọn yìí. wale ko zanne benyo tace zai yi biyar ke ta maki adini a kaga jibo ko ne mun na gaje ga ku tace ha bai muna fili ga ba na waji ka jibo ko kan waji graduate be first class professional course mo go wo ji kaza kaza har be ba ni na wa su musulunci ani waje ke da al-islamu gariban wa sayaudu gariba be go la diga ne wa ko misali ba ni daga shi shi ba biyan tauhidi iman ji bai ya ci to ci bai fali kiyami bai kaddara bai malaika ji da sauransu wangwa sun manhajin ya alusuna bai a ya sunna ji to matsala al'amur bil ma'rufi to anani mukari to ga alqadar to ga alwadu wal wa'idi to ga sahabi ji to masailu ya falalai alul baiti ji dan bi lamarin wulatul umuri kun cagwa sun aqidan alusunnati wal jama'a qawlan wa amalan wa i'tiqadan wacce agwa sun je ilimi wọn ló tó gẹ́lì bí wọn ló wúzà ṣe nga wọn ajá àkídọ nga wọn láwùzà ṣe nga wọn ẹjọ e nga wọn tó ti ta ọ nga wọn e practice ọ zanaki ọ nga e ga gùntà tí yẹn àlè lùbẹ̀dẹ̀ yìí lẹ́sẹ̀ lókun ẹbú kí ibò bàdá àlè islam gariban wọ́n sẹ́yẹ̀ ulu gariba ẹ̀ lọ́gá ṣe ti ìbẹ̀yẹ̀ ga gẹ̀ fìtò mota ka polisi ìsìgá dàjì kan kan ku ci shiye motsa ku ci shiye motsa ko sharo ba da sauransu sannan wa le bege mu ne ga you identify yourself ko ka kai kai you come come down malam obi alagbata ne mu le o bege mu bada al-islam gariban wa sayhudu gariba ko la diga ne wa so e yiri ne shi ga da mu ene shi musulunci wuna wa biya ke wa biya ga a na la lati safirin mar'atu illa ma'azi maharam in za ki a za sai bai sai bezo maharami ya ganna ga shi ga shi zan wuce na ga la'u usafihu nisa ne yan za gwa ya ganna ga shi ga shi zan wuce in in new in technological age in in globalized world in yanzu wa gishi in age of technology in age of computer and internet ngo be shiga wai yanzu gwa eh? yes annabi ga la usafihu nisa wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ya zabe shi shi kugo le ya zaga ibe ni su safi mutum sa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ye zanne ga shiga abuna ya yi zarul mu'mini ila su saq ko amma ya zaga ya san musician wacce ne da tirikota ne wuce bunga lokaci don a ga kiyayen a ga gayin wi waje godiya wani hankali a zagu ba ba ni su sa ka gaye biyo amma yan a biyo ga bi muhammadu ne ya sayan wuce wunna ma musician wacce ne sayan wuce jiki wuce jin hatin yan wunna ma fe je wuce amma je wuce a fe le wato civilization bayan wunan eh izawil mumini ila nisisa ko misali na. nan ya zage mu kan ko ya bi nabi ga arku liha liha ko ya zaci make yadda mu bi ganji zugun in ji hankali a ya ge mu kama mu zuci an doci wani sayo da kuma bai yi ge mu re amma yin wuna to ya sani bi mu da shi bai gan wagwa na musulunci bai sun ne nan a fe ji yan wuce amma yin wuna fe ya ya a àmọ́ ẹ̀hún tuntun máa fẹ́lẹ́ gan-an ga ìbò yóò kún jẹ́ nígbà tààrẹ̀ bàdá àlè islam gariba wọ́sẹ̀ gariba misali gari rí na jùn jù kíọ̀ wadda ba ebo ya ɗaya gurbatun ya sunna ma gamala a sunnati wal jama'a a jan sai kalita fi ne ga sunnatu nan as-sunna ya al-khallal as-sunna ibn abi asim as-sunna ko ya al-humaydi sunna ya ahmad ibn hanbal sharh as-sunna ya al-barbahari ko ba to jibal wa jibare e goye ne yi khisal yu sunna bi aqida yu sunna ne bi tabi'a lu sunna ne mufini wucho waga chulo chi chindi ta fi aqida jile wa fe le ga gogan a fe tu mas'alan ne ke masala ya fi tikujiyo a bi lajiye

yau ka yi wuce alisun ya yi kiyo a ji alguraba nga malayin na soko bai tuci yin ji foro bai na wajen zai ji lami tu na dukun kwaji kiyayen kwa dukun ko mun gane alguraba wa ibn rajab ga alguraba wa ga guba man yuslihu nafsahu inda fasadin nas zane jimini gyara takune zaje aji lalace ne safai ba ci suku man yuslihu ma afsada nas zanama bayan nan mutami mini wuce gyara zo ene ke za yi ci yi nan wani ya ji ko laji ganewa so wale gan lamarin nan da muhimmanci sarauni man nga je gagun ta ce ya jaye ni jo zane lagwa sun nan ga aji ga kutacin a zalibi jo manna interest a jini wani protect obi kem na musulunci a lagorolo ne na ga aji ga kutacin zai ta taciyan zai a jini yawa ga alaji lamari jo nan kowa ji gani ko ebo e na manja ga wuta ibn rajab ga manja ga wuta ade alu shubuhati ade zai shubuhatu fi biyin na wafe ya manre kage la shubuwa yanyi labe sun ga shashe kade ngula mari adin wani zane biye kiniya ko ye ba ci a ci da alu shahawati zane shi lamarin shawa shiga ya tuzu mabe ilimi a yawon kiyo wunde a yi zai ilimi wunde ga da ilimi wunde da ilimi na ga tun da ya zuma wuce uje wadu yi no problem kai wuce ga musulunci ji lalace wuri da kiyo wuri da wo wuri da ili kau ga fe zu ga mana zuya za shi bai da ja tawa wa fe ji wa fe ji ru ci ngole zanna shawa tu ji shawa tu dadu kama yahmilu asfara a ti da safiya ta ci ganci wa daga shubuhatu kuma daga shahawato wani shiga da Allah ba sun yi limiya gaskiya nan wa ja Allah mu ayi matan ya na bi la, ma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu e gogo asabru bi aliyakini ngal da zaje imamu gun adiniya musulunci bo kan min manzilin fil ardi ya alifu hulfata wa haninuhu abadan li awwali manzili kan mujuke zai danjo amma ene zai bai ne kiyo emi mafari emi mafari na ni ga adamu da alijen aljanna so ila da ijo da ne gari mutu ne ya alijen aljanna wuce na waje balon wani fe po lan wa na maji mi na agu na ku gani wai bai na ya je ba ne ki aji ka bai ba zaliki ga gaskiya mun ga mun ga shara zai mai je je da shara ka ya ba wannan shafe ji zalunci sai ci kun fe jiriba fe ji riba sai ji fe talaka ji sai ji yan kun ci sai ji kaza sai ji kaza ta lagwa su amana Allah kiyaye mu e bogo wale gan lamari shiga don ka yi gari bunan ko ji hankali a ta ta tace so ta ci yɛ ga shiga baba wa felu yeri mi ci kan mi ci mama wa felu yeri mi ci kan mi ci ìmí wọn àfẹ́lú eré mẹ́tì kánmẹ́tì ẹbá wọn àfẹ́lú eré mẹ́tì kánmẹ́tì gbẹ́lẹ́ lánàá ẹjì ní ẹgbà kúránù kur'anu láti gánì wa bàbá mi ní ẹgbẹ́ jíù ní ẹgbẹ́ ẹgbà kúránù ẹgbà àfẹ́bẹ̀ tún lé nẹ́sẹ̀rẹ́ ẹ̀wọ̀n stars wọn àbẹ́dẹ̀ opportunity mẹ́sà kó láti wa kó misali bá ní ẹjì ṣíṣì ìràgí wọn ẹjì jìlbáàbù ní àǹkàlẹ̀ ọ̀tọ́ àmọ́ wọn ẹjì tó ní káàbù an wasu musulunci wunde zuye wucinta wunde tabiya wangi wunde sanda da lokacin wunde akuri wunde ifa wunde wadan ngo diga na ko wadi abele nga je ga kuta ce je man do ce wadi lana e le ga kin ne jinna sanan wa expose ya duit ma ce lan do ku bode kan wani nge ti ti agba ni ngo le atato state ko ko ko federal atato federal logic ni un contest yan ah, mrs ndoli amma ngo le wa duty na pata we la bu we muso nga le kio nga je za yi za wo mo ta te vivo ta te za an gijo ko la ji wa to e eh, yirin nan we dangu annabi ga musulunci ga lo yirin na jafe beji a kuriji fasbir qalilan inna ma hiya sa'atun fa iza usibta fa fi ridar rahmani wa gabe to ko la da aljanna malaka sai ga daga salamun alaikum ma sabartum fa ni'ma ukbata alegan annabi sallallahu alaihi wasallam ta da alaikum umam kama ta da aka lafi la fatiha alum majafi yo gube mi na jini fungi ji e gube en ci ke ginin kala wa min killati nam ya aga ne be ke ido kwa kan ganin annabi gabal antum kasir ya do mana walakin nakum gusaun ka gusa yi isaili ya yi. wale ya kuye kudeye ya gusa isaili iri kem na sun lebu buga ya gwagan ya ga ɗabi ganga wuji ya je sakun shi takun shi ba ta nuwa ta jike nuwa ta fulo na asin ya yayo ya dokun shi na mai da amfani ki lawa na biga hubbu duniya goyen shi waka rayuwa tilmoti mai jike ya mai na ajalibu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau le ganda nu ga dana nan wa le ga azula alkiyayin butan azula adinu batan azuga da ikhlasu ma azula gusun bidiya azula juya falo, ta tin alkiyayin azuga waili mi adini ma azuga chakin alita ma yanne ibenu ga dikiyo wa je je sarawi yayin cimala nasara biya aba yige wa nasara da akida wani yige wa nasara su sunna yige wa nasara da tabiya kirki yige wa nasara waili mi wangi laya tarbiyatu wa tasfiyatu ila jina dangure ba za nasara ma hadisu da ya fuje lalutu ila jina dangure e, ba za nasara mai wato nasara amma masiba ga ba ni kabare da kabare da wa wuce bayan ya artu babu na zamani ta tare sai gugu zamani mafa zamani na gugu lannan ila gaji ji ta tare guye ila shirin ga ya ya khaifi na mina tatar luzu bi qabri abi umar ya yi naje so ne ta tari nan ya fi da wawan zuwa mai kabar ya abu umari ka hankali wasu alawo ga yin nan naji daidai a ha ila yi ne wuye gani bai bi koyi waje ga da wallawo su kabari na ki musu ko zari ne ga su ko a nasar no ka mu nasaru biye nan ya ke da shiri wa idu lahu masatatu min quwwati wa min ribatil turi turibuna bi adu wallahi wa aduwakum kamin na saru biyan alaka yi so ko igu ya ji wala kad basarakum Allah bi badri wa antum azilla wale kamin na saru biyan wuce ya kudo kawai ya ya kudo wuce da yi kici jiyo da ku yi daily na dili musulunci Za ku sun tabiya wangi go Za ku sun amana go shi ya wo shi bo soko ya ji oli taimako bo soko ya chaki makwabci ji ebe chaki ni ime chaki ba ya mace chaki ya eh, yuji egi ọ̀tọ́ mẹ́tíá kìíyàn yẹmẹ́ntì yìmẹ̀ lọ́gbàsán àmàna yìmẹ̀ wáyé limi tó ń zámani yẹbọn agé bazin success wọ́n jí mi pé àdínì kọwẹ̀ hàn wọ́n lè mí ni ẹ̀nà àdínì wú náà sókún mí ni ẹ̀nà àdínì wú náà tó yẹ limi ẹ̀ zámani ngwẹ̀ wọ́n yẹ english math physics chemistry biology law medicine ko pharmacy nursing da sauransu. ya ba kibo musulunci da bukata ne bayanin wacce wala sun aji ne ya bani wajil ba ɓe da wasu lagun wuce amerika doctor wani no kashi ya wani ka abu jina wasu lagun wuce lauya wani no ya bani su sake na wasu lagun waje pilot wa wọ́n láwa kashi kashi ya bani wọ́n da university wọ́n ti alágun wuce professor wa no kashi ne gbani wani shek yayin zagi gwa wani ba yau mai yan zagi gwa ne wuce alawo ga shi kenan wani wani graduate wa ko ga ku katu fitin wa gana no a ti gani lawo ina ga ga zan bace ne wai ne ga tono kashi so ngwe wo de basire yirin na ene madda wani zubu wa yi musulmi wacce kwa sun sunne bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kawai ga da makanta boko kawo ga makanta boko ga shi ke fe zabe tunani average ba ni kan zo fe kpaye e, e, e ne wazo ene ga shi zu bi ne ga kan wuji wuci sai damo wuji sai kiya wuji wuci sai uzuru wa ani e tawe wa wazo walladina jaa bi fina da naje nan na o na wallahi da mo ka tu with full force kanu wuce kazan wuce ga da wuce na go ebo musulunci na wagwa sunan ngo jiga na ko ko ga ga wa ji wo gbe so ko lebu de wo ga ji ma ka tu wa e ji wan ta oja da ne fun ji gu va yin da ne je yin a ti wa ji e fu ji uzura kashi amma da ne shi ba ni jan kale agoji course guto ta course guto ta ni ji tota, tota pata na course guto abo pata e judo course ni ti bi e ga f hatta to department ga fi da kabe su ko Allah result tin ta Allah eh, a ta libe da bunin yan ne ifa bu normal idan ga eje bai duba su ba bane ifa alaga na ya tsani ka shi da ta amma to shi bo shi g e g e nga bo di to afi dai da na wala da e bu ne ngo le woje woje wo wode wato mo mola wasu gaskiya ga yin ya tile exam mu fi attend the lecture shi

wai ji katun kamin lo exam na wai ganto lecture attend da wani ga tun makanta wani ga tun a taka exam wa da wala ne ke katun tun ya fi tun fe gani tun fe yi cilo tun fe ka za ne ga graduate makanta a ta college ga to shi ga na je medical doctor agu labi agu labi asirit ne ce ne yo ne ki ali faro eh nga za ile ji ba nan ki ma lo ci ji za ka ba nan wannan gungan eyi cile exam waje nan ko waje fahimta ga irin nan ko misali ba ne zaɗe suci ba wai wani ga alayi misali wani alayi misali bai ne zaɗi taswiru ba idan ne suci wajen ab wajen ibd good misali ba wato e zaɗe suci ba wani wato architect wani ba, ko civil engineering na ne zan doci zan doci ga suci wani gwaji dole wani ba katon kawai daga giga wani cici ne wace fasa ni wani jani wọ́n ti fẹ́ jẹ́ àtìgún wọ́n ti fẹ́ lo agagún lólúgbà wọ́n lúgbà har wọ́n graduate ga mọ́nà da da fiye àwọn fatawanci nan now agaza da labi a teotar shi na dika ta fitewa a 220 story building daga nan wọ́n jẹ́ architect ni kuma jẹ́ engineer na sun gaji kiyar zai supervise yin tun a tatu batalo ya zai dai su ka ta fitewa fi ka ta fitewa bajikin wunyi ya zai dari biya ki wuza dari biyar na bani fatawa kana na zane ya faga wata gunga ba ka tuma ngo tun manipulate gunga man na danon ko laji ganewa e bugo idrisa alama yin fauka ina e ga wa amfani da dikiyo ji wasta in billahi wace wata ya muku bi su ko ganci ko ji ganewa ko yan na bari gun gwayi lagos sun ebe na zanuwa ci wale da ba ji katon nga feli gadi su nga feli un feli ebe na wai sun ko ga feli un feli ebe ko ga feli un feli ebonu we participate activity sai mai sai sonin ku ga felu felu ebonu i'i lando felu ba ga ba wa ga yadda ba wace ji katun left grade na ji wani fata na tsakani e da bi shi bo wa zanen zanu wace na gawa feli na wani gawa kafi ji wani gina kawai ga ga yawa manuscript jimin tiya wa alhaji na zanu ci ma feli felu tun daga nimu ko laji ganewa irin e e na jige da zai bana gwa a gayyaye ji kafi ji kawai wani ya kwaya da hadisi fitiwa wani wato yake nuna gajin lamarin rayuwa na yan ko mun gane hm. so wale gan jama'a na musa yi wani ne zai e fit firawun ne ji na ko na kusa na eh, من نبي bai musa fir'auna لقوم haqqi ya qaumi فرعون ko inna fir'auna على Allah نريد wa من على nuridu an في ala allazina sudifu fil ardi wa zanu ci ato buguta ce yake mutu ci magunga ya kago amma ka na su kwa ya kago na sun gole wuji ga da bai yi kago cha biya daga ba ini rikici wodiyo bai rikici wodiyo ɗagi na jode na ma ji tarbiya hakkin yanzu ko na matace wa bane wa ya ci wa madi da wangi wa ba su sunna wa ba su tabiya kirki ngo diga na ko an ga alkhairi a fe biye sheri ta fe kiyo na tsara ne ba zuwa ta ji kiyo mu ta materialize ngo ko ya tasfiya jin tsakanin shirka be tauhidi tsakanin kafirci be musulunci tsakanin bidiya da sunne tsakanin hadis ne ta zuwa ne da hadis ne ta zuwa ne ngole you gandoro be very clear ya ci akiya biyar ne ya tagwa sunna tsakanin tabiya jejejo nan da tabiya wangiji tsakanin al'ada jejejo da al'ada wangiji ngole ya ne bata sort out ya ce lotun gangani biyu ganci ngole gani ako ikila ikibe ikhlasi ikila mitu sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu nasara ci dudu kiyo nasara ci duya musulmi ko mun gane so yi ga katun giba abun nan so ba bidiyan gurbatul islamun nan <coughs> gaji shi bo sarawi mine yana wani lawi na ji fori batun guri kan gwaya tun dede dai ko ji gana ko ga da ji ko da rofe da gyara mu zaman ko a kurji wala go sun ba wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to mun to ne zai ka aga ga zai lami tu ba wa ne bina jiki an ado nan so ina ibata da mini ne dai babin nan wai wuna wallahu a'lam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu